الحمد لله الذي أوجب لنا العفاف والحياء والطهر وجعل إجاب المرأة شرفا لها وعزة ورفعة والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حمل رسالة المرأة ودافع عنها أكمل دفاع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله حفظه ويسر له أمره وهداه إلى رشده أيها المسلمون لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فشمل دينه أحكاما ووصايا وأوامر وتوجيهات في نظام متكامل مربوط بنظافة الفضيلة بجميع أنواعها وشتى كمالاتها ووسائلها وإن من أعظم مقاصد هذا الدين إقامة مجتمع طاهر الخلق سياجه والعفة طابعه والعشمة شعاره والوقار جهاره مجتمع لا تهاج فيه شهوات ولا تثار فيه عوالم الفتنه تضيق فيه فرص الغواية وتخطر فيه أسباب التهييد والإثارة ولقد قصت المؤمنات بتوجيهات في هذا ظاهرة ووصايا جليلة فعفة المؤمنة نابعة من دينها ظاهرة في سلوكها ومن هنا كانت التربية تفرض الانضباط باللباس سترة واحتشاما ورفضا للسيرة المتعتكة والعبث الماجن فشرع الحجاب ليحفظ هذه العفة ويحافظ عليها شرع ليكونها من أن تخدشها أبصار الذين في قلوبهم مرض أحكام الحجاب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة في دعوتها واضحة في دلالته ليست مقصورة على عقل دون عقل ولا مخصوصة بفئة دون فئة ففي فاتحة سورة النور بعد أن ذكر الله تعالى شناعة جريمة الزنا ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام 33 آية منها 14 وسيلة متعية منها أنه سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين زواج الزانيات وتزويد الزواني إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها قال الله تعالى الزاني لا ينكب إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكبها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طهر العين من النذر إلى المرأة الأجنبية ومنها إلى الرجل الأجنبي قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنين المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وحرم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ومنع ما يحرك ومنع ما يحرك الرجل والبيوت كضرب المرأة برجليها أو خضوعها بقولها فقال جل في علاه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا عجب المؤمنة وهي ترفع رجلا وتضع أخرى حتى في نبرات صوتها عذبها حتى في نبرات صوتها أمر بالاستعفاف أمر بالاستعفاف لمن لا يستطيع الزواج وندب إلى فعل الأسباب لتحصيل القدرة عليها قال تعالى وليستعبد الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله عباد الله وأعظم الضمانات لوقاية المجتمع من شيوع الفاحشة فرض الحجاب على نساء المؤمنين بنفس قوله تعالى في سورة النور وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال تعالى في آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقد أجمع العلماء على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة البالغة العاقلة الحرة والمقصود بالحجاب هو اللباس الشرعي الذي يذكر عورة المرأة أمام الأجانب من غير المحارم والذي يجب الالتزام به تصديقا لما جاء في القرآن والسنة بهدف صونهن وحفظهن من كل شر يسكن في بعض النفوس وقد اشترط العلماء للحجاب جملة من الشروط بناء على ما استنبطوه من النصوص الشرعية الواردة في ذلك ومن هذه الشروط أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع بدن المرأة باستثناء الوجه والكفين ففي سنن البيهقي وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت عليها وعندها النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وقال ما هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه ثانيا أن لا يبدي الحجاب زينتهن حيث قال تعالى ولا يبدين زينتهن ومعنى هذا أن لا يظهرن زينتهن للأجانب كي لا تلفت أنظارهم ثالثا أن يكون كذبا غير شفاف كي لا يظهر ما تحته ويفتن الناظرين رابعا أن يكون فصفاضا وليس ضيقا كي لا يتم جزءا من جسدها ويلفت الأنظار ويلفت أنظار الآخرين ويحيد الشهوات خامسا لا يكون مؤثرا أو مطيبا لتجنب تحريك شهوة الآخرين ثالثا أن لا يشبه لباس الرجال حيث لعنت المرأة التي تتشبه بالرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس والمرأة تلبس لبسة الرجل أخرجه أبو داود وغيره سابعا ألا يشبه لباس الكافرات ومن تشبه بقوم فهو منهم كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره ثامنا ألا يكون لباس شهرته أو بكذب الفقر والاغتيال حيث قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا عباد الله ولهجاب المرأة المسلمة فوائد وفضائل متعددة وثمار تجنيها المرأة المؤمنة منها أن الحجاب طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحجاب عفة حيث يحميهن من الفساق وضعاف الإيمان ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين قال العلماء هذا دليل على وجود الأذية إذا لم تحتجبن لأنهن إذا لم يحتجبن ظن أو ظن أنهن غير أبيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض وأن الحجاب طهارة حيث يحميهن من الفتنة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأن الحجاب ستر والله يجب الستر وأن الإجابة تقوى وأن الإجابة تقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وأن الإجابة إيمان والإجابة حياة وأن الإجابة غيره معاشر الآباء والأزواج والأولياء اتقوا الله تعالى في أهليكم وعلموهن هذا الشر المطهر علموهن سور النور والنساء والتحرير ربوهم ودربوهم على سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات والمؤمنات الصالحات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال علي رضي الله تعالى عنه أدبوهم وعلموهم وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راء عما استرعاه حافظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أخرجه ابن هبان والنسائي بالكبرى والصبراني بالأوسط وإسناده صحيح وواجب المربين والمربيات درس الحياة والتربية القائمة على هدي الكتاب والسنة وقيم المجتمع المسلم المحافظ فالجميع عليه كفله من هذا الواجب العظيم ولدعم قضية الحجاب قامت الفتاة الأمريكية من أصل بنغلاديشي تدعى ناظمة خان بتأسيس حملة في نشر الوعي حول الحجاب وقد تم الاحتفال به أول مرة في عام 2313 وبالفعل لاقت الفكرة الكثير من الموافقات والإعجاب ليصبح احتفالا عالميا في كل أول يوم من فبراير من كل سنة حتى أصبح غير المسلمات يدعمن قضية الحجاب في الغرب من ذلك الوقت فعلى غرار هذا أدعو أئمة الملابيع والمؤسسات الإسلامية والإعلامية من الإذاعات والجرائد والكتاب على مواقع التواصل وأساتذة الجامعات خصوصا في الدراسات الإسلامية بإقامة حملات توعوية وندوات وبرامج تثقيفية لنشر الوعي حول وجوب ارتداء الحجاب على المسلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الحمد لله رب العالمين جكا يقول أبو جاء تنتبت قال وانا يوجب تامنا كاني وقبل الفتاة يكون من تامنا كتشاور أبيعة كل يوم الله تعالى يسمي هداجي بمسيح ya zama ɗaukaka ce gare ta da izza da kariya ira da hannun Allah tabbata ga annabi Muhammad wanda ya ɗauki wannan nauyi na isar da sakon Allah ya ba da kariya ga mace ya ɗaukaka matsayinta ina kirawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta ta Allah ta'ala shi kare wanda ke ba shi amokin tarayya ina cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bayan haka yan wani muku wasiya da ni kaina da takawa da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah duk wanda ya yi takawa ya kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala zai ba shi kariya zai yattare masa al'amuransa zai shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici bayan haka yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shiriya da addini na gaskiya babu wani alkhairi face sai da annabi sallallahu alaihi sallama ya nufar da mu zuwa ga wannan alkhairi babu wani sharri face sai da ya gargade mu akan addinin musulunci ya kunshi dukkanin abin da mutum yake bukata dan adam ya rayu a wannan duniya rayuwa ingantacciya rayuwa mai tsafta wadda take kunshe da ɗaukaka da tsarki ta kowane ɓangare da kamala ɗan adam yana daga cikin manya-manyan makasir manufofi na wannan addini namu mai girma samar da al'umma mai tsarki wata kyawawan ɗabi'u shi ne abin da za ta siffanta da shi al'ummar da za ta kasance mai karewa gaba da alfasha al'umma mai kunya wacce kunya ya zama wato kamar tufafi ne gare ta al'ummar da aka tsare ta gaba da duk abin da zai motsa sha'awa wata za ta kai zuwa ga sabon Allah dukkan wata kofa ta fitina shari'ar musulunci ta toshe shi ta ƙuntata hanyoyin fadawa cikin albarka da barna ta kaɗe dukkan sabubba na fitina tsakanin namiji da mace a cikin shari'a Allah baraka wata ala ya keɓance mata da kira musamman domin mata in suka kame kansu suka tsare kansu gabanin albasha to al'umma za ta zauna lafiya alkur'ani da sunna suna cike da wasiya ga matan musulmi wajen kame kai da nisantar sabubba na haifar da fitina da albashi a cikin al'umma mace mummuna mai addini za ka ganta ta sassanta da kunya da kamewa za ka ga ɗabi'unta ɗabi'u ne na mutum mai daraja maɗaukaki tana da tarbiyya wajen kame kanta da jin kunya da rashin buɗe ƙofa ta fitina tana da hishma ne tsare kai da barin bayyana jikinta tana guje wa dukkan wani sababi wanda zai aukar da ita cikin ɓarna, ba ta yarda da wani shari'ar musulunci ta shar'anta hijabi mace ta yi lullube ta lullube dukkan jikinta domin ya zama wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi da ake tsare mutunci mace take tsare mutuncinta an shar'anta yin lullube da yin hijabi ne saboda idanun mutanen da suke akwai cuta a cikin zukatansu ya zama an yi shamaki tsakanin da ita wannan mace alkur'ani yana ɗauke da bayanai na shari'ar musulunci dangane da lallabin mace ko hijabi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sariha ta yi bayani filla filla game da yadda iwajabin mace ta yi sutura ko ta sanya tufafi kuma wannan ba wai yana magana ne akan wata al'umma ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu baya ba a'a shari'a ce har ƙasa ta kiyama tana nan tana gudana a cikin al'ummar musulmi sannan ba ya an keɓance shi ga wasu fi'a wasu jama'a banda wasu bane kowa dokar shari'a ta hijabi tana kansa da masu mulki da talakawa da attajirai da waɗanda suke bakirai da dukkan al'umma an shar'anta doka ta hijabi akan dukkan matan a cikin suratul nur Allah tabaraka wa ta'ala yayi gargadi akan alfasha ta zina wanda shi aka bude wannan sura aka yi bayani na hukuncin wanda ya aikata zina الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة sannan a cikin jerin ayoyin سورة nur. daga farkon aya zuwa cikar aya ta talatin da uku sai da aka ambaci ayoyi ko kuma wasa'in goma sha hudu hanyoyi goma sha hudu don tsare al'ummar musulmi da faɗa wasu wani alfata ta zana misali kaɗan shi ne faɗin Allah ta'ala a aya ta uku a cikin suratu annur Allah ta'ala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya aure baya auren wata mace sai mazinaciya ko mushrika wa zaniyatu mace mazinaciya la yankihu illa zani ba wanda zai aure ta sai mazinaci dan uwanta aw mushrik ko wanda yake mushrik sai ce wa hurri madalika ala al-mu'minin kaga an sanya kyama ga wannan mummunan ɗabi'a mazanaci ba zai auri wata wasu mazanaci domin ita ce daidai ne ko kuma mushiri ka duba yadda aka kwatanta mai zina da mushiri azani la yanki illa zaniyatan aw mushrika kaga dai zan aita ko ne amma ka zo ka raba shi da shirka dan a nuna maka girman laifin ba karami bane ne haka aka ce mazinaciya ba wanda zai aure ta sai mazinaci dan uwanta amma mai imani ne an haramta masa wani kaga daga nan an fara jan hankali akan kamar wannan mummunan ɗabi'a Allah ta'ala ya kira masu imani da tsarkake idanuwan su gabarin kallon abin da zai iya buɗe ƙofa ta fitina albasha ايه 30 30 دقيقة كل المؤمنين يغضوا من الصالحين ويغضوا ضروجهم أجاب إيمان المدى إذا نوى نصوص أي فلسل تقبل آية الباشا سيأتي ذلك أزكى لهم والنسي يقول أي كيف إن الله خبير بما يصنعون ألا ينسى ندع من نسك أي كتاب سيأتي وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم أجاب وما تعمى ما في إيماني تسأل إذا نوى وأكتعي ومغدوائك إذا نوى لما في إيماني كل المؤمنين wa kullum mu'minati don mai imani da shi Allah yake magana kaga nan ma daga cikin wasa'in na musaya kariya da rigakafi shine tsare idanuwa gabarin leke na abin da zai aukar da mutum cikin albashi sannan Allah ta'ala ya haramta wa mace bayyana ado yace wala yudina zinatahunna a cikin wannan bi aya ta 31 kada mace ta bayyana adanta ga mutane a janib waɗanda suke ajnabiyai sai ta illa ma za a mina sai abin da ya zo ba makawa ya bayyana ba da nake aya ta da 31 ne Allah ta'ala ya ladabtar da mace cewa kar ta yi wani abin da zai ja hankali ba iya tufafin ba na ado ko da wata ɗabi'a ce da za ta iya jan hankali kamar al'adar jahiliya ta kanta munduwa ko abin da yake na ado yana kadawa in ana tafiya ana kada kafa ana bin kes mu kuma yanzu a zamanin mu shine wannan takalmin da ake yi ko mai wannan tsarar duk inda ka ji wannan kes za ka za ka juya ka kalla sai aka hana inda za ka kwatanta kenan duk wani abin da zai iya zan hankali aka ce kada su yi amfani da shi ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن kada su rika motsa kafa ana jin motsin tafiyar ko kuma abin adansu a jiki duk dan me dan kada wani iji ya waiga ya kalle ka ta tafi salon alan sannan aya ta azab Allah ya ladabtar da masu wajen magana da ajnabi fala yakhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad akwai wanda yake da cuta a zuciyarsa cuta ta fitina ta sha'awa in ya ji muryar mace ko yaya sai ya ji zuciyarsa ta zartar da shi wani abu to kada ta yi masa magana da har zai zai motsa wannan cutar a zuciyarsa ya ji har ya tunani wani abu game da ita in za ka yi magana da shi ana larurati dukkanin waɗannan da ayoyi da yawa da hadisai na ladabtar da masu imani akan tsare kansu da yin shamaki gabarin fadawa cikin albasha wanda yake Allah ta'ala bai ba shi ikon aure ba aure da dukiya ake yi aure yake nauyi ne ana rike iyali sai aka ce ya hakuri ya fita ya nemi arziki cikin arzikin Allah وليستعبد الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وان الله بمسكك وبادك في حقوي تفتني ما cikin arzikin Allah tunda ba su da iko aure da rika matar Allah yake fi iffa tsakanin kansu duk wannan hanyoyi ne na tsare taujihar faɗakarwa akan tsare kai ga barin ƙofar da za a faɗa cikin irin waɗannan al'amuran saboda haka addinin musulunci ya shar'anta hijabi addinin musulunci ya shar'anta hijabi wanda hijabi yana cikin a'azamu mafi girman shamaki ko rigakafin da aka yi tsakanin namiji da mace wanda yake ajnabiyai daga cikin sabuba na tsari shine yin hijabi kuma hijabi yana cikin manya-manyan wato wasa'in hanyoyin da aka tsare yaɗa alfasha a cikin mutane domin ai daga cikin manya-manyan ƙofar yaɗa alfasha ne bayyana tsarai bayyana al'aura bayyana kai ta yadda in ido ya gani zuciya za ta zantar a fara tunani sai aka ce a mace ta yi lullubi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin aya ta nur aya 31 wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin su jefa mayafansu akan kafadinsu daga nan aka fara nuna maka hijabi daga sama zai faru har kuma rufe kafada zuwa bi a cikin kirji ba zai bayyana ba ga mace dan tarihi tun daga sama ba za a ga kirjinta ba kashin da yake kirji ko kuma gadon bayan su a aya ta azab Allah ta'ala yake ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika ya ka wannan manzo da girma ka ga wa matayenka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da matan mummune ka gaya musu yudinina alayhinna min jalabibihinna su sassauto da lallabin su jilba hijabin sai ce zalika adna an yu'rafna fala yuzain wannan shi ku kusa a gane ku rafna a san cewa su mutane ne kamammu mata ne masu kunya a gane domin an aka bambance tsakanin mace mai kunya da mara kunya mace mai addini da mara addini mace mai kamewa da wacce sai ba ta kamewa yaya za a gane ne abin da Allah ya faɗa yudnina alayhinna min jalabibihinna sai ce zalika adna an yu'rafna in sun yi haka shi ya kuta a gane cewa waɗannan mata ba irin waɗancan ne domin ai muna gane bambancin su cewa wannan ba ilimin wancan ba ta yaya ta hajji ba kuma hakan Allah ya ce in an gane fala Zaina zai ba su kariya ga barin cutarwa cutarwa kowace irin cutarwa tana iya faruwa in mace tana bayyana jikinta. mafi kankanta shine tofawa a faɗi magana a kanta ko da bata ji ba kuwa mai faɗa da ya faɗa abin da ya gano yake faɗa dube ta abin ta kaza dubi kaza ta da ai ba ta da mutunci ke da inda ta ratsa wani zai iya ambatanta da kuma abin da irin ta wannan ba wanda muna gani a ƙasashen kabirai duk takan daya duk minti daya duk awa ɗaya, adadi ake lissafawa na fyaɗe da kuma yadda ake wa mata a ta'addanci don me tafiya tsirara kuma qur'ani ya dama ya fara ذلك عدنا أن يربنا فلا يؤذين tsarin mace zaman ta lafiya ta kare jikinta amma tana bayyanawa to ta zama wato target ce komai zai iya faruwa mafi ƙanƙanta a kanka a faɗi magana ko da bata ji kuwa yi kuma a faɗa ma ta ji to kuma komai zai iya biyo bayan wani saboda haka mace sai lullube a musulunci ta rufe jikinta da hijabi shar'i lullube na shari'a wajibi ne kamar yadda yin sallah biyar din nan na farilla wajibi ne kamar yadda azumin wata ramadana kanta wajibi ne haka ta lullube jikinta dan Allah ne da ya shar'anta sallah guda biyar da ya shar'anta azumin ramadan da sauran shi ya shar'anta hijabi ta lullube wajibi ne a kanta wannan babu sabani tsakanin musulmi bai halatta ba haramun ne mace ta bayyana wani bangare na adanta wannan babu sabani akan dukkan mutum. hijabi na shari'a shine kifafin da zai lullube mace baki daya da barin kallo na ajnabi wanda yake ba muharraminsa ba kuma wannan qur'ani ne ya fi wannan kamar yadda muka da aya kuma hadisai ba su da adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni mata ta rika kamewa ba iya wannan ba abubuwa a ma'ana wata'il da dama a cikin hadisi wanda da yawa daga cikin su an sha faɗa mana cewa mace kar shiga cunkoson maza ta yi cuɗanya da maza mace kar haɗa hanya da maza an ba ta gefen hanya na namiji in tsake ita ta gefe ga sunan hadisai babu adadi da aka bayyana yadda mace za ta kame kanta za ta yi lullubi ta yi jari kuma malamai suna bayanin eh, sutura ta shari'a ɗin nan ya kamata ta cika wasu ƙa'idodi kaɗan daga ciki ya zama ya lullubi dukkan jikin mace tun daga sama har ƙasa banda fuska da tafukan hannu saɓanin wasu malamai suke ta ita ma fuska tafukan hannun za a rufe ita ma fuska ɗin za a rufe inda wasu malamai amma dai jama'u sun je sama kan cewa in ka bar fuska mu hannu shine abin da shari'a ta yanke mata amma ragowar jiki dole ta lullube baki ɗaya hadisi ya zo wanda imam al-bahaqi ya rawaito da su malamai daga aisha ummu mu'minin Allah ya kara mata yarda ta ce wata rana yar uwarta asma ta shigo wajenta manzon Allah yana ɗakin ta sallallahu alaihi wasallama cikin wani irin tufafi sai ma'aikin Allah yana gani ta ikau da kai yadda da asma ma hada ya asma ya yi haka kuma ya asma ya yi haka wani irin tufafi ne wannan innal mar'ata manzo Allah yake lalle haƙiƙa mace idan balagat al-mahiba in ta girma ta balaga ta isa yin al'ada lam yaslah an yura minha illa hada wa hada bai halatta a ga wani abu a jikinta ba in ba wannan da wannan ba sai ya nuna tafukan hannunsa da fuska ya nuna kayan da ta zo a ciki siyab ne rikaf wato tufafi ne wanda ke ba shi da kauri ba shi da Allah ya to dole zama ya lalle ta sannan ba na ado ba ne domin Allah ya ce layu zina zina tahun kar su bayyana ado kaga an bayyana ado an yi ba a yi ba kenan hmm, lalle zai ya zama ba na ado ba ne zai rufe adan ne sannan ya zama mai kauri ba wanda yake sharar ana iya ganin jiki ta bayansa ba sannan ya zamo kafi gairu shafaf ya zamo fasfas mai yalwa ba matsatse ba wanda yake suranta gaɓoɓi ya zamo fatwa mai yalwa ba wanda yake matsa ba yana bayyana gaɓoɓin sannan ba za ta sanya turare ba ta fita waje a jikin tufafinta ko da hijabin ne kuwa ba za ta sanya turare ba sannan tufafin ba zai kama da tufafin mazaje ba domin a musulunci tufafin maza daban tufafin mata daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawuda da wasu malamai riwayar abin huraira Allah kare da gare shi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci namijin da yake kamanceceniya da mata da matan da ke kamance kamanceceniya da maza la'anta su ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anta su ma'ana tsinan nuke da tsinuwa ga wanda yake mace ta sa kayan maza ko namiji sa kayan mata kawai kenan tufafin da zai kama da na maza ba tufafin mace sannan kada ya kama da tufafin waɗanda suke ba musulmi ba domin an hana mu tete ne ya manta tabba a dukkan fa huwa minhum jima'i ke sallallahu alaihi kai ya zama kuma da irin nau'in da wasu ba musulmi ba irin abin da yake faruwa yanzu sai a sa dogon hijabi amma da za a ɗage za ka ga abin da yake ciki tsirara ce kawai saboda matsatsun kayan ne sharajar irin wannan da roban nan wanda ka da yake sawa tight din nan kuma tayis din ma irin na wani wato wani roba ce wanda ne abin da saboda haka tsirara ce kawai ko kuma ɗan cikin ne ya gaje daga baya har tsakiya wanda da in an zauna ana iya ganin kafa da cinya da waye kenan inda wani guduri ya faru aka dage lallabin to shi kenan za ga tsirara wannan tufafin kafirai mutum ba zai saba bai wanda yake ya saba wa irin ladabi da musulunci ko mace za ta tufafi ya zanto akwai eh, alama ta mutunci a cikin wannan tufafi ba wai sai ce a ai ta sa hijabi sannan a ciki ta sa kaya wanda yake kuma na yani wannan yushba libasan kafirat irin tufafin kafirai ne na rashin mutunci domin kafiran ma akwai tufafin mutunci a wajen su akwai na rashin mutunci to mutum kuma ba za su sa irin rashin tufafin na wanda yake inda za a ga hijabi kuma ya zamo tufafin na wanda yake babu sharaf a ciki babu iffa sannan kuma ya zamo ba libas shuhura bane libas shuhura shine tufafin da yake mijan hankali a yi hijabi amma ba ado ne shi kanshi kamar yadda yanzu muke ganin model ake cewa na hijabin ma nau'i nau'i ne na ado wani hijabin in ka kalla ma masha Allah sai ka kuma kallo saboda shi yanzu ba ya tayi daga hijabi ya koma ne ado a yi shi wani yanayi ka gama mace kirjinta duk ya bayyana bayan ta duk ya bayyana to dai ba hijabi bane abin da aka ce fasfahar zai lullube jiki ba ba to hijabi ya mace ana ganin gadon baya ana ganin kirji ana ganin baya kuma to ai an yi ba ai bake a'a me me yalwa ba irin wannan na ado ba shi ba hijabi bane shi kawai abin nan ne ado ne ado ne wannan ba hijabi bane na shari'a ko da ta ce ta yi hijabi a shari'a ba ta yi ba domin abin da ake gudun je gashi yayi ne ya an kai gare shi shine bayyana ado shine bayyana bangarorin jiki dan uwana hijabi sutura ce kuma sharaf ne akwai falala da daraja da lada mai yawa alama ce ta imani hijabi ga mace na sutura ta shari'a abu ne abin yabo ga mace mace dalili kuwa saboda yin wannan hijabi asalin ba alama ce ta imanin wannan mata da'a ta ga Allah da ma'aiki Allah ya ce a ayi tayi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a ayi tayi kaga alama ce ta ne ta din Allah da din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mai bin Allah da manzon Allah kuwa an san yana da daraja da falala mai yawa da lada a wajen Allah kuma Allah ya yabi masu imani da cewa su in Allah ya hukunci manzon Allah ya hukunci ba ta sabawa domin cewa yayi wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihi in dai akwai imani na gaskiya aka ce Allah ya ce annabi ya ce da zabi وما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله in dai ne imani aka ce ga abin da Allah ce ga an ya kulu samira wa mun ji mun ne alama imani gaskiya saboda haka mace mai imani na gaske ta yarda ta bi Allah ta yarda ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake ayyalli ta lullubi jikinta da hijabi na shari'a da lillibi na shari'a in muna magana hijabi muna da lillibi saboda wasu in an ce hijabi sai ɗauka wani tubabi ne na musamman hijabi tarar da za ka lullube mace gaba ɗaya su shi shi ne hijabi ko an ɗanka shi ko kuma ɗin ɗanka ba za ta lullube jikinta shi kenan ya zama hijabi shari in dai ya cika wancan sharuɗa da aka ambata hijabi kamewa ce iffa alama kamewa ce ga mace domin Allah ta'ala ya yabe matan da suke wato suna lullube jikinsu kamar yadda Allah ya gaya manzon sa gaya wa wannan mata ta lullube jikinsu da mayafansa da jilbab hijaban hakan alama ce ta kamewa kuma tsari ne gare su zalika adana wasu na fala ilaina mutanen banza masu cuta a zuciyarsu ba za su tunkare su da cutarwa ba ko ta baka ko ta abin da ya haka malamai suna cewa adana wasu na fala ilaina saboda ai hijabin nan shine alama ta cewa ba ita kamar ya ce Allah ma zai sanya wato kwarjini gare ta lalatacce ba zai iya sakin jiki ya tunkare ta ba amma in ta zama haka banza ba to kaga wannan ya nuna cewa eh, mutum banza ita irin nasa an taya ki da ko an an tallata ma sai ya taya hijabi sutura ne Allah kuma yana son sutura inna Allah hayyul tistirun yuhibbu al-haya'a wa Allah ta'ala ya sassanta da kunya kuma tistir ne mai suturci bayan ta ne yana son kunya da sutura to kaga Allah yana son sutura baya son tsirai subhanahu wataala hijabi ta kawani alama ce ta tsoron Allah da yiwa wa Allah ɗa hijabi imani ne domin hijabi kunya ce kuma kunya imani ce kamar yadda muke nanatawa da kunya da imani alhaya wal imani kurina jami'an tare suke ba ta rabuwa idan rufe a zuwa rufe da aka aka yasa ɗaya to ɗaya ma ya hijabi kishi ne gaira mace tana kishin kanta ta san darajarta ba za ta sau kanta ba ta zamo ballagaza ba kamar yadda duk abu mai daraja ana kare shi ana killace shi ana koye shi ta san kimar kanta to tana kare kanta tana koye kanta don wannan shine alama na mai darajar amma abin banza ba sai a bashi a titi shi wannan dama ba da kima amma mai amfani ba mai daraja mai kima ina ake sa shi? a ɓoye a lallabe a kife a ɓoye to haka kai ka san yarka da tana daraja Baban za ba ce ba za ka bar tana yawa a titi haka ba matarka mai daraja ce kana kishinta ba za ka bari ka fito wani yana kallon matarka yana sassanta ta ba yana ganin jikinta ba za ka yadda ba yar uwarka kana da kishi kuma dama Allah ta'ala ya fi kowa kishi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad ya fusata yace wani ya zo kusa da ta ai in na kai masa tsara ta kogi ba zan ba da kaifin zan tare shi ba a'a da da da da da da da abin nan zai musaffa hai ai ba zan daga kafa ga wanda saboda kishi sai annabi ta asal mai ga sahabbai sun yi mamaki wasu irin magana sai yake kuna mamaki abin to wallahi na kishi kishi kuma Allah ya fi da kishi Allah ya fi kishi Ba ya so ya ga bawansa yana mace suna tallata kanta suna wulakanta manzo Allah yana da kishi masu imani suna da mai kishi ba sa yarda su banzatar da ƴaƴansu da matansu su zamo ba su da kima suna tsare saboda haka ina kira ga waliyai wanda Allah ya danka muku amanar mata iyalanku da ƴaƴa mata da Allah ya ba ku da ƴan uwanku lalle ku tsare su gaban yawo da tabarruji ba tare da hijabi ba ku nagartar da ku koya musu abin da Allah ya sanar da al'ummar musulmi a cikin alkur'ani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummar na sutura na kame wani jin kunya musamman musamman abin da malamin ke faɗa ƴaƴan da suke zuwa makarantu daga cikin sabubba na kunya shi ne kamewa mutumin da bai saba cuɗanya da mutane ko namiji ne in bai samu shiga cikin mutane da yawa ba zai zama yana da kamewa amma yarinyar da ta tashi tun shekara uku ta shekara ashirin da uku shekara ashirin ko ashirin da biyar tana yawo cikin maza ai kaga kamewa ba za ta zama kamar da ba ta fitar ba shekara uku ta fara yin nozari shekara uku akwai kuri nozari akwai nozari wani nozari kuma nozari kiri shekara hudu ba tun daga shekara uku za ta je firamare shekara shida hudu ga shida nawa goma za ta yi sakandare shekara shida goma ta nawa shida za a je da digiri shekara hudu nawa ha ashirin tana shuɗanya da maza mutum ya shekara ashirin ka ce mata ai sai dai wani allahu wani mulki kullum ta Allah fa kwana ɗari uku da abin da tara sai ta fita ba sai ta fita ce sai ta shiga maza bare yanzu matan suna zuwa kasuwa suna zuwa matattara inda ko'ina ake taruwa bare irin abubuwa da suke yawon tsakanin mutane kaga kenan sai an yi wa'azi sai an nusar sai an nuna musu cewa Allah ba bai yarda da irin waɗannan abubuwa Allah yana son kunya Allah yana son sutura Allah yana son kamewa ga bawansa mai imani ku tsare ƴaƴanku ku tsare ƴan uwanku ku koya masa kunya ko musu nasiha in za su je makaranta ku rika zuwa ku ga inda take zuwa a makaranta alhamdulillah makarantun mu na musulmai ba ma haɗa maza da mata maza da mata amma a nan garin a nan kusa da mu da yawa za ka gani a kujera ɗaya yaro balagagge shekara goma sha biyar sha shida yarinya shekara goma haka sun haɗa ƙugu wannan duk gasa nan a kusa da mu na gari kuma kai saboda kai ba ka da kishin yarka baka taɓa zuwa ka ga da wani ƙaton yaro ɗan shekara sha bakwai take zama ba aji akan kujera ƙugu da ƙugu ga haka ake zama a makarantun boko ba haka ba ne an zamu da kishi ba alama ta rashin imanin ka kenan alama ta rashin kishin ka kuma yanzu wannan yar ta balle ta kama kwana ka ce inna lillahi wa inna lillahi kai ka bude kofar ka kai ta makarantar da aka zauna a nan cikin iya nan area nan akwai makarantar ne na gani da ido na me makarantar musulma ce da ido na wallahi billahi alazim nace wa malamin nace yaya haka sai yake ita ta ne makarantar ta tabbata kato yaro ya kai shekara goma sha bakwai yarinya ta fi shekara goma sha shida ka jera su a kujera da yake haka take ne makarantar ce take wallahi malam na ce ba ku ba ku da kishi ƴaƴan kuma mutum ba ne ki to ya zai ni ma ka take kai wallahi na ga wannan da ido na, a iya kewaye gona ba wai wani yake ba wallahi anan kusa da maza da mata yara balagaggu a kujer kuma yanzu waɗannan yaran ne kai za ku yi musu kunya wace ai babu ita ai babu ita ku kai ƴaƴan ku makarantu masu tsafta boko nan ku sani cewa arziki ba na Allah ne boko ba shi ne arziki ba ku yi boko ba a hada ba amma ku yi mai tsafta wannan wata irin masifa ce ka fi san inda an na ɗan tsari boko baki na wanda yake bakin boko sai yaronka ya zama mulhidi ya zama ba shi ba Allah ba shi ba annabi kuma ka zo kana kusa kai da kake so ɗanka ya tashi maka addu'a bayan mutuwarka wannan ne zai ma addu'a lalatacce ko wannan ita za ta ma addu'a kai wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi ne sai an yi karatu sai an yi turanci ba a ce kar a yi turanci ba amma a nemi tsafta ba kai mutum ne ka nemo waje mai tsafta bokon nan Allah zai sanar da bokon nan in dai yaro yana da tarbiyya zai koya ba sai an yi kafirce ba ba sai an yi saba wa Allah ba ku dai na kai ƴaƴanku makarantu na kazaman makarantu da ba sa ba tarbiyya ku ne inda ake da dama dama za a iya kuma arziki na Allah ne ba sai an yi muku ake arziki ba ba sai an yi nawa suka yi da girgin din suka ƙure amma ba su yi arzikin ba nan wanda zai san bihin ba ya arzikin me sai an yi boko kuma irin mara kima mara mara mara mara abin nan fi sabilillahi ayan musulmi wani irin rashin keke ne wani rashin kin Allah da kin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka dau yarka kai irin wannan waje kuma kana gani ana hada ta da maza ba da ba za ka yi kishi ba Allah ta'ala yana cewa ya kuma imani ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta manzo Allah ta ta yana cewa inna Allah hakika Allah ta'ala sa'ilun lalle sai yayi tambaya kullu ra'in duk wanda Allah ya bashi amana ta kiwo an masar au abinda aka bashi kiwo ko sai Allah ya tambaye shi hafiz da ya tsare amana da Allah bashi ko ya tozarta ta hatta yus'al rajul manzo Allah ya ce wallahi sai an tambayi mutum an a'ani baitihi game da iyalan gidansa wato an yana ba da mamaki kullum muna ganin in uwan mu yau wani mutu mutu raka gowan amma ba ma jin gobe mu mu gyara dan goban mu shiga kabari lafiya Allah ya gyara mana halayen a wannan satin da muke ciki ran talata aka yi wani biki wanda ya kamata shine munasabar wannan hutuba shine dalilin da yasa yau na faɗakar da mu akan hijabi biki na world hijab day wai ranar hijabin duniya ka san yanzu ana bikin komai ma ranar uwar duniya ranar uban duniya ranar waye na duniya to a talatar nan farkon february aka yi bikin hijabin duniya ne menene a sa asalin wannan bikin wata yarinya ce iyayenta sun kaura america yar bangladesh ce iyayenta sun kaura sun yi hijira zuwa america to su kuma suna da addini suna sa in an ce hijabi a turai ba ba ana nufin gurgurin kaya kuɗi dan abin nan ne kyalle za a rufe kai shine hijabi to tana rufe kanta sai aka tsangwame ta a makaranta turawa to wannan yarinyar da zai ke ta samu tarbiyya a wajen iyayenta sai ta bijire ta ci gaba da sa hijabi duk da tsangwamar da ake mata nazima khan cikin salo na zamani irin yadda ake a zamani sai ta yi nazari sai ta shafinta na intanet shafinta a yanar gizo sai ta yi wata a shekarar dubu biyu da sha uku sai ta wata rana farkon februari kenan sai ta fito da wani hashtag wato ta fito da wani kira na cewa yau ne ina sanar da duniya cewa ina nan da hijabi na ba zan daina sawa ba sai ta tallata wannan abin nan kuma tun da harka ce ta zamani abin sai ya yaɗu da yawa shekara ta biyu baya shekara ta biyu baya kowane farkon da sai a rika yaɗawa sai ta yaka. kuma irin mutane masu kin shi da a ƙasar tura ana ta fama da matsalar hijabi duk sai suka dinga kwaikwayonta shi kenan sai abin ya yaɗu har kuma eh, abin nan eh, jagoran duniya da kajirki suka yarda da cewa eh to in haka ne ai kowa yana da yanci yayi abin da yake so mun goyi bayan ku saboda haka mun ayyana wannan rana ta February a matsayin abin nan ranar hijabi ta duniya kawai shi kenan sai aka fige da biki zai ranar February ɗaya sai ka ga ko ina ka shiga ne za ka ga ana ayyau ranar hijabi ce mu ma a wannan satin kun gani a bibi shi aiko kowa ta zo ce ina ta hijabi zan kaza ina kaza zan ka masha Allah wannan abu ne wanda yake tsari ne na zamani domin tallata wayar da kai akan cewa ba musulma ba ya kamata ta hijabi ko ba haka ba kuma yarinyar da ya kamata a ce masa zan barka aiko? dan ta ja hankalin duniya cewa ba mutum musulma ya kamata yi ne ta yi hijabi a ƙasar turawa ƙasar kafin a new york take cibiyar kafin duniya amma masha Allah wuce ce ba zan daina hijabi na ba to wannan ba abin aibanta ba ne mu dama addinin mu ai ba da iyaka ba da lokaci babu wata jama'a kamar yadda muka faɗa banda duk gaba ɗaya amma mun samu wata dama mu ma sai amfani da wannan dama ko ba haka ba eh mun yadda ranar hijabi abin da ake nufi ranar jan hankalin mutane cewa to fa kowa ya gaya wa iyalansa da ayansa cewa ba Allah dama ya gaya wa annabi ya ayyuhan nabiyyu kullu azwajika wa banatika ونساء na علينا saboda haka min jalabibi na muwa mun karɓa ranar hijabin duniya kowa ya gaya wa matarsa tufa da yarsa da yar uwarsa tufa hijabi dole ne idan waɗanda suke waɗancan ƙasashen da ake cikin hali na kunci ga musulmai sun yi haƙuri sun sa hijabi ke ba a nan da ƙasar ke musulmai ke kuma yabo za a yi kuma daɗi za a ji kuma a ci miki albarka me ya kamata mu yi tallata hijabi masu arziki ku sai gili a gidan rediyo ku nemi a sai je bayanin muhimmancin hijabi da ranar hijabi amfanin ta faɗakarwa gidajen rediyo ku dama alhamdulillah gidajen rediyo mu suna bada free jaman maki na faɗakarwa sai mu amfani da wannan damar ko ba haka ba mu tallata cewa ga matsayin hijabi ga falalan hijabi ga ladan hijabi ga wajibi ko ba haka ba masu rubutu a facebook na ga wasu na ta suka cewa mu addinin mu na kullum ni yan uwa ai hikima ce faɗakarwa su ba laifi ba ne mu ce eh ranar hijabi kuma da dai har abada ranar hijabi ko ba ka ba amma dai ranar da su hatta abin da zai baka sha'awa kafirai ma wai suna suna abin nan abin da ake cewa goyon bayan wai taimakawa masu hijabi duk abin mamaki duk kafirai ma ba musulmi ba sun lullube kai sun ce mu ma mun ce a kuma na a to mara ba halata daga fuska hijabin kai ya yi jirgin da shiga zuci kuma a yi imani ko ba ka ba ai ba laifi ba ne irin wannan abuwa ne na zamani salo ne na talla salo ne na faɗakarwa mabarnata ma suke tallata abubuwansu ko ba a tallatawa ranar kaza ranar mu mu tallata namu ba to ba laifi ba ne faɗakarwa akan hijabi masu rubutu su yi rubutu akan hijabi su bayyana wajarci da muhimmancinsa da kuma yadda hijabi yake a musulunci na hakika kuma wasu abin nan baragwar da su kuma suna cewa mu hijabi a zuci yake kai haɓar hannu ga aya an gaya maka ga hadisi akwai hijabin mutumin yadda, amma wannan muna magana hijabi da mace zai wanda qur'ani ya faɗa jahili kana magana wai hijabi a zuciya. in ba jahilci ba ga qur'ani aya ana faɗa ga hadisi mata da aka saukar da aya duk kun fito atin da hinna ba abin da kake gani sai idanunsu dan Allah ya ce ayi kuma kai shasha ta kace wai wai wai ana nufin zuciya wai ma zuciya? a bar jiki kenan a cikin a'a wai ga haba wata irin magana ce wannan ai wannan san zuciya ce saboda aka mu tallata mu yi rubutu a jaridu mu gaya wa musulmi mata cewa yin hijabi wajibi ne a gidajen mu da iyalanmu mu tsaddaɗa duniya duk kowa igani cewa wannan shari'a ta ce shari'ar musulunci Allah ta ba mu ikon ɗabbaka shari'ar musulunci Allah ya ba mu ikon da'a ga Allah da ma'aiki Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasar mu yayi mana dukkan fitina Allah ta'ala ya kade mana dukkan fitina Allah ta'ala ya yayi mana hali na kunci ya musanya mana da yarwa Allah ya mana abuwa da kafara mu Allah ya ba mu ikon tuba da gyara halayen mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفنا بحلالك الحرام حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ويموت راحة لنا في كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.